أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yau da duniya sun tabbata da amma wajen sarki mai kuma mai kuma wanda ya sake ba mu wannan damar domin mu ci gaba da karatun cikin littafin usul da rayuwa yau goma sha uku da tsarin da manzo ya da amince a masu tabbata a gare shi a shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya wanda ya zo ɗaya da takwas da watan march shekara dubu biyu da ashirin miladiyya ta ruwa annabi isa alaihi salatu wassalam an bayar isaha ila tarihi ya inganta kai tsaye da masallacin NDC Quarters, Senior Wing, Birnin Tarayya Abuja, Area Wing, wannan shi ne zai kasance da mutum na tamanin da biyu a cikin wannan littafin darasi na tamanin da biyu muna masu yin zama na wata jiswarki a yi abin yi kuma karanta a wajen da za a yi da kai aiki da abin da muka karanta kuma ya sa mai da shi idan mun manta ba muna magana ne a kan mala'ikun da su mun yi magana a kan al-islamu da arkan na musulunci da biyar mun yi magana a kan al'imanu da alkawarin iman guda shida muna kan magana ne a kan martaba na uku shi ne al'isar shi ne kyautatawa منذ فسر بعد صلى الله عليه وسلم جماعة الإنسان في حديث بإذن صحيح مسلم حديث أمر الخطاب لم تعد كل حديث جبريل عليه السلام shi kuma al-mishkani rukuni guda arba'in shi ne annabi sallallahu alaihi ya fassara mana shi abin da muka yi ta karatu na baya to za mu ci gaba da bayani daga shi al saboda shi ne yake wato mafi daraja matsayin da mutum zai samu inda sunan shi musulmi babu matsayin da ya dawo wannan matsayin wato shi ne daraja na kowa da mutum yake iya samu a matsayinsa na musulmi girma ce nan في عبادة الله تعالى يلتزم جميع معاني الإحسان أكتب كاتب ذاك في ذاك الإحسان تعممنا بكاتب بيان تفصيلا كيف كيف تنقسم بما أجبت إلى الإحسان سبب المتاشي وأمكانا لأبدا أجبت إلى الإحسان حرب ملوك أربطة وأنا مطلئة amma da ya ce ku kuma mun da ya ku a islami sai mu shiga ta karatu ku za mu ta yi ba kuma karatu saboda amfani mutum ya gane kuma ya samu damar da zai aiki da abin da aka karanta na karatu saboda haka bayani game da abin da ake cewa islami a hausance za ka ga mutum ya ce kai ba ka islami mutum ya yi kashi ya yi yayin abu sai ce kai kake shani mana wato ka dan gaya abu mana ka kyautata mu to mun ji kyautatawa to kan ihsanu fi ibadati Allah ta'ala yahtadimu jami'u ma'ani al-ihsan idan aka ce ihsanu kyautatawa to idan aka faɗe shi a cikin bauta wa Allah mafikin sarki to wannan ya kunshi duk wani ma'ana na ihsani da ka sani insanin abin ma'anoni da yawa akwai tiyara ta yi abin da ake bukata wannan abin dubu ɗaya ne a mace ta ba wa wanda ka saya abin a hannun shi ka ba shi ɗaya da ɗari in ka san dubu ɗaya da ka so kake ribar shi ya bunƙasa sai ka ba shi dubu ɗaya da ɗari biyar ka ga insanin ke ka ƙara akan abin da ake bukata biyar ka ga yana ɗaukar ma'anar kyautatawa shi ne ihsan yana ɗaukar wannan ma'anar to idan aka ce al-ihsanu aka haɗa shi da ne aka haɗa shi da ibada bautan Allah da wata sarki wato bauta wa Allah da bayan shi to ya kunshi dukkanin ma'anonin da ihsan yake bada ina fata mun gane wa huwa a'ala maqamat al-ibada shi ne mafi wato daraja mafi girman mafi koyon wanda ne makami na ibada ibada na makami akwai islam akwai iman akwai islam to islam shi ne a'ala shi ne mafi wato koyon ibada makami da ibada yake da wa ajallaha fal maqamul awwal maqami na farko huwa maqamul islam shine wato martaba da islam mun ji magana ne da ake nufi da musulunci da rukunan makarantar mu da ba wal maqamul thani maqamuhu huwa maqamul iman shine da imani mun ji da ake nufi da imani da rukunan imani guda shida wal maqamul thani maqamul na uku wa maqamul ihsan shine da kyautatawa na ihsani ina ba fata mun gane shi ما إحسان إذا أطلق الثناء على الإحسان فهو الشامل لكل ما يتقبل الله عز وجل بالإحسان فيه كيف ينكج أن يباوى إحساني أن ترى إحساني أقصى اليهود الشامي ومن يا ياكل شكوري لكل ما يتقبل الله عز وجل بالإحسان لي نتك ولا أبدا أكي بوتا وعلما نسوتا وأسوى الإبادة تو إلى أكل أكل نبع وأكل كراء إحسان لله برأي ذلك فيقوم الإحسان إلى عبادات القاصرة فأبدا أكي مع العبادات القاصرة سوني تربية لنسالي ka na kai sallar nafilar da za ka yi ta kyautata kan nawafil nafil da rinta a shan wasala wannan kagan insani ko ba ka gani azumi an daura wa kai azumi cikin watan ramadan amma wannan azumin da kake ranar litinin da ranar alhamis da azumin da kake yi irin ranar litinin ayyamin zai rana ɗaya da rawa haka goma sha uku sha uku sha biyar ta ga wannan kyautatawa ne tabbata ta ga tsari ne akan abin da aka ɗaura maka na wajibi ramadan كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan shi ne azumin da aka wajabta maka kai yanzu da ka zo kake yin azumi ranar litinin da ranar alhamis da makamaciyar waɗannan ɗan kayan kenan kyautatawa kenan kun gane al-ibadatu al-qasira tabdiya kenan wal muta'addiya ka it'amul ju'a nuna ka ciyar da wanda yake jin yunwa kaga wannan shi ma yana cikin kyakkyawan kyakkyawa kuma ka bari yana cikin ba, ka ciyar ai wanda aka ɗaura da ciyar su ne iyalan da ko amma sai da wani dan yana jin yunwa sai wani ciyar da shi ka ta ce ku ka ce شيشا الشيشرة الداحة وسورة الانتفاع الله يقول في كل سورة الآن سبعين بشيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عروسا قمر بنا فنحن الشيء أبنتي An arzikin da Allah ke sarki ya ba su suna ciyarwa wanda yana ta'ama suna ciyar da abinci a aya shafi a kan ma'anar yin tafsir a kan son Allah da ke sarki ko kuma suna son wannan abincin da suke cewa ma ta ce ba da wasu ciyar da talakawa miskinan wa yatiman in na sai su ce innama nut'imukum li yadda ta zai yi Isa ne mun ka a cikin da ku da neman fuskar Allah wa take sarki la yuridu minkum jaza'an wa la shukura wallahi ba mu nufin daga gare ku wani sakamako ko kuma wani an gode da abin da kai mu mutum mu muna yi ne domin muna neman fuskar ubangijinmu ne da kuma muna tsoron wani yini wanda azabar shi ne ya zuwa ne mustaqira kun gane magana na to ka ga yanzu nan sun ciyar ne domin Allah kace sarki ba dan ya zama wani shiri a tasu su ciyar ba ka ga wannan ya zama ne ya zama shi ma ne tsari ina ta mun gane wal ashsaru isa'a, الإساءة shi ne opposite to kyautatawa domin da opposite na kyautatawa rashin kyautatawa ba ku ji ba musi'u sara wanda bai kyautata a sallarsa ba dan ya ya koma ya sake sallah ka ga mai sallah yanda ya kamata ya sallah wace to ka ga mai ihsani shi da ka kyautata ka yi abu ta fuskar da ya kamata ka yi wannan abu ka ga ya ɗauki ma'anar ihsani kenan sallah an ce kai sallah su masu da ce sallu mara aiki muni usalli to kaga wannan in kai sallah yanda aka ce kai ta kyautata to yanzu idan kai ayi ko kamar nazila ko extra aikin alheri ko ba ka bane ai addu'a istifsa ba wajibi bane a cikin sallah za ka fara sallah sai ka buɗe da addu'a ai ba wajibi bane amma kai kai kai wannan extra ɗin ka na kyautata ce هذا مثلا كلمة بدنا تعرف كيف تكون شعب هذا كلمة تقول إيه ده وانت في أكبر كم يعني مثلا to wannan shi ne opposite ɗin shi abin da yake tsakanin ihsan kyautata shi da rashin kyautata shi ne al-isa wa yutlabu hadha al-nafs fi lisan al-arab ala ma'ana yayi wannan akan harshen larabawa wannan kalmar ihsani yana daukar ma'ana guda biyu al-ma'ana al-awwal ma'ana na farko ihsani al-itqan wal ijada shine al-itqan shi shine kyautatawa shine al-itqan wal ijada shine korewa kun gano mutum ya kware a abin da yake fita ya kyautata abin kenan to a yaren larabawa abin da ake ce musu islam yana ɗauka fara ma'ana ne ma'anonin da yare kuma ɗaukar da ake ƙarfi shi ne shi ne kyautatawa a cikin kuna na ya Allah mai cikakkiya faɗa haka Allah ya ce suna Allah wani atana kullu shi wannan shi ne sana'a Allah wanda ya kyautata wani abu kun ta mutum magana ta ga atana atana shi ne kyautatawa to wal ijaza shi ne kwarewa wal ma'ana tsani ma'ana na biyu kuma fa at-tafaddul wa ziyada shine wato falala kenan ko da kuma mai ziyada ƙari ƙari wato wato ta ga a iya cewa musulmai suna suna ara juna a farala kenan ko wani ya ce wani falala to ka ga misali yana nufin wannan abin da ta yi wanda ta yi misali a kan shi yana kama wanda wani wuri bai kyautata kamar da ka kyautata ba kuma ziyada shi ne ƙari a kan abin da wato ya zama wajibi a ta an kai ƙari a kan shi to wannan yana ɗaukar ba na isali qala Allah ta'ala Allah wani sarki yana cewa allazi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah ya kuce sarki ce annabi ismul mawsul annabi wane ne nan Allah ya kuce sarki ahsana kulli shay'in khalaqahu yace wanda ya kyautata kowane abu komai da Allah ya halitta shi Allah ya kyautata shi to kaga ahsana ka kuma da ma'anar insani fa muke so mu sadda ba shine kyautatawa to idan mun tafi qur'ani yadda Allah ya kuce sarki amfani da ma'anar insani din na ahsana wanda ya kyautata dukkanin komai da ya halitta shi a wani wajen wannan cikin suratul sajda ne sura na da 39 kenan 31 ko biyu Wanne ne rukuman Wanne ne sajda ahzab kuma shi ne tafsiri sannan ihsanu huna abinda ake nufi da ihsani a nan shine ne yufassirahu qawluhu ta'ala shine تفسير القرآن بالقرآن والمحل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وندا يتشوك تكومي يحل التاشي فكرة تسمى أنم أحسن أنم إحسان أنم سورة الفتي سورة النم سورة أبو مشاشرة آية ألم تمام للتقص shi ne ayon da na ce Allah ya ce suna Allah illazi atqana kulla shay'in bisa sana'ar Allah wanda ya kyautata komai kowane abu to kaga wannan shi yake babu tafsirin ne isani kun ga a yaren larabawa in suka ce isani yana aikin ma'anar ne al-iqam to kaga wannan atkana أتقل كل شيء شيء يفسر وانشاء آية لك سورة الله كن بعد ما الإنسان هل يقولون أن شيء وانسان شيء كوتتا لا مجمع مثالي أشكي كبارا وقوله عند صدق الله ولا تتسكي الذي خلق فصوى تتسكي اسم ربك العالم كل ما الذي خلق فصوى me yake nufi ainihin Allah barkaci sarki yana ce mana lallai ne Allah ya ce annabi khalaqa fa sawwa wanda yayi halitta sa'annan ya daidaita abin halitta Allah ya daidaita abin halitta shine fa sawwa fa sawwa Allah ya daidaita halitta sai ba gani Allah ya daidaita halitta tsanikin mu ba ba ka san komai da duniya da cikin a kan tsari ba إما كل شيء خلق له بقدر وأتى الله صلى الله عليه وسلم القمر بقى كل أبو الله جمع حل التشأة الآن تو الذي خلق فتوى شيل وندى يحلقك فأنا يبين أبو حلقك تدوب تارى جيجي المتمنى يقول لا تأو تبرتو كلمة جيجي المتمنى جداري أبنى تقول أنا شيئا لك أبو عمي ido ne a nan da hanci rami ɗaya nan in ka zo nan gefe ido ne a nan hanci rami ɗaya nan ledan ma ga shi tsakiyar nan kana yanka shi daidai a nan da yake nan gefe shi an nan gefe haka ma nan ɗan ka gefe ka komai kuma tunan kuma tunan kunne nan kunne nan an karaba kan gida biyu abin da yake rabi nan shi ne ya can jikin sun karaba gida biyu hannun da yake nan da kafa da cinna da yake nan shi aka ke samu a nan haka an yi tsara komai a kan sannan ka duba halittar sammai da kasai ka duba perfection da precision na halittun Allah ba kwanci sarki ka duba yadda komai yake yin Allah yake ya mai da laila wa mahara kalfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura suratul furqan khilfatan rana dare da rana Allah ya khilfatan suna bin juna in succession babu sabani يخلق هذا من هذا وانا يأوتا لك وانا وانا يستخدم وانا كسابوا لهم داني كسابوا شيطاني كسابوا شيطاني شيطاني كسابوا لهم داني وانا شيني تاري يا أخي الله كتفجي تو الله ليه وانا تاري شيني كي الذي خلق تصوى على ما يقول الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي لليل من حلو التمتم في أحسن التقويم في أحسن تقويم أجتمة جاوم أيوة تقويم أيوة جيني باتاتي ما تقعيد تقعيد أجل الصلاة جيني أيوة جنبو تقويم جاوم أيوة فدوبا حدثة مجنة نجمع جاية بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا to har yanzu bayan ahsan kenan shine kyautata. na'am wallazi yahsinu al-amal duk mutumin da ya kyautata aiki wallazi ya'ti bihi ala wajhi hasana shine wanda ya zo da wannan aikin da yi ta fuskar ta kyawun fuska duk wanda aka ce madalla da aikinka to ai ya kyautata aikin nan wanda ya yi gini ta zo ta ce ta ta ce madalla da wannan gini wanda ya gini ya kyautata aikin ta ce in bai kyauta aikin da ya gini ba zai kake wa to shi ne ya kyautata ko sallah ka yi an ka kyautata ibadan da muke yi idan muka kyautata to ranar tashin kiyama Allah ya kwace sarki zai ce da mu menene wa kana sa'ayukum mashkura madalla abakan da kuka yi ko ƙarin da kuka yi in jefe kin kun addin appreciated wa kana sa'ayukum mashkura sallan da kai kai wallahi mun gode bai ƙara mana komai ba ba mun gode saboda ka bauta mana Allah ne bukatar ibadan mu wa kana sa'ayukum mashkura su shi mutum ya kyautata a bukata a yaba masa wanda ya zo ya abin da ga yanda ya kamata ya abin kan yi wanda ya kyautata da mutum su sallanta ba na ya yaba masa za mu ci وهذا الوقت يصدق على معنى wannan siffar wannan wato attribute din yana gaskatuwa ne akan fuskoki guda biyu fa yakunu al'amal sai aiki ya kasance mutqanan kyautatacce an kyautata wannan aikin kun gane laisa fihi sa'a ba za ka samu cikin wannan aikin ciwa-ciwa ba da rashin kyautatawa yanzu a abuja ya maka statistics na statistics din da ake samu a abuja sai ka gan wahalan famfo me ake kira wannan abu plumbing plumbing plumbing problem ko da aka bane sai ka samu akwai urban issues yawancin estate da za a gina sai ka gaba a yana ƙarshen tu misali plumbing sai ka gan duk wanda yake ya sai an zo an ci gyara a kan ruwan gida to yanzu nan dan Allah wanda yanzu da kaga turi sa'a kenan akwai ake kyautatawa a cikin wannan aiki kenan to ka ga kai kuma musulmi duk abin da aka ce ka kyautata ka gano na ba ya ta muke magana cikin na ballantana ta kaura abubuwan ban ta abinci ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan za ka yi yanka ka kyautata yankan naka hatta wajen yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyautata yankan ka, wannan shi ne ɗabi'ar musulmi duk abin da musulmi ne to musulmi ba perfection musulmi ba musulmi ba a hakikanin tsarin musulunci musulmi na constitution ne amma saboda mun bar tsarin addini yau wani sai ya nuna kwabansa sai kwaba mana yana mana kallon jahili bayan can tsarin musulunci an ce mu kyautata duk abin da zamu ina fata mun gani to wannan idan aka ce an kyautata abu to ya shigo ala ma'ana duk abin da aka kirkanta shi da kyautatuwa to yana gaskata yana gaskata ma'anoni guda biyu na na farko da yakuna al'amal sai aikin ya kasance mutqanan ya kyautatu kyautatacce laisa fiye babu wani tuwatuwa babu wani rashin kyautatawa cikin aikin sannan ta ba ta yin up down the ground back to town wannan shamshar din ɗarkaki da ne ko ba ka bane sallan tarawih da faki ta da sallan a alaikum wa sallam da kuma kan ba ta ta akan da wani ba ta ake kira sallan wani a takin da ake kira shi mashin a ta standard kafin a yi kafin a a a yi ta a fara mashin din da nan da ta sallama shaf shaf ake kira sallan kun gane magana na sai zama off down to the ground back to town shafshaf ce to ka zai da kyau sallar sama kun gane magana na to da sauran ibadodi ke muke ce muka bi saukin qur'ani lokacin ramadan amma ka ji yadda yake karatun qur'ani kai ka ce kawai wannan mutumin zai tsoron Allah qur'ani ne ba gaban shi ba amma wala ya isa a ce mushi kai ba na tsoron Allah qur'ani da yake karantawa amma wala ya isa ka kalle shi ka ce wala ma kai dai ba ka tsoron Allah ya za a kana zuwa da tsoron Allah fitan mutum yana furr na sauke qur'ani ai ai kwana uku ke na sauke qur'ani sai ka gani ne kyan ta karatu sama kuma Allah ya yi sarki sai sarki da zalmi Allah ya ce wa rattil qur'ana tartila kun gane magana na sai wannan kyautatawa ne a shi ma shi da tajawidi qur'anin ka ya shashayi na rawa ana ɗan jin ka ba wa kowane harafi ba kharibul huruf komai ya yi daidai kun gane magana na to wannan ba kyautatawa ba idan muka duba a matsayin mu na musulmai sai mu ga kyautatawa ya shiga komai hatta magana ta da mutane mu'amala ta da mutane kamar yadda za mu ji misali wa yakunu fihi abu na biyu in aka ce abu ya kyautatu yaksinu al'amal aiki kyautatacce to mun ji na farko za mu ce aikin nan an kyautata shi ba da rikinta a cikin shi ba wa yakunu fi kuma sai ya kasance a cikin wannan abin da aka ci an kyautata shi akwai ma'anan abin da ake ce ne takmili shi ne cikawa an cika wannan abu ba yi shi ba an cika shi wa ba shi ba an aikin al-yawma akmaltu wa atmamtu alaykum to ka gani ko Allah ya magana akan kammalawa da kuma akan me akan cikawa to duk aikin da aka ce an kyautata shi wallahi mutum ya kyautata sallarsa to ya cika sallarsa ya ba wa duk wani rukun daga cikin arkan sallah da sharaɗin sallah da wani sunan na sallah ya cika sannan ya kammala su bai zo da su haƙo ba to nan mutum za ta ya kyauta su sallarsa ba da ne ƙasa da aka wanda kira shi cikin masu kyauta su sallah Allah ya sa mana cikin masu kyauta ta ibada ba da sai ce wa ziyara kuma a cikin shi za ta samu akwai akwai ƙari akan basic requirement ta kan komai na ibada akwai abin da ake ce ma basic requirement ne shi ko kun gani bai da requirement na zaman ka musulmi ne kai can biyar a rana kai azumi shi wata ramadan Kuma gani ka da zarka ka je aikin hajji cancan da ba a na farko shi ne ka ba wa cewa babu abin bauta da suke koma ba Allah to ka ga wannan shi ne basic requirement kun ci magana amma ziyara kuma ba sai ka zo kana na cancin sai ka zama sai ba ba ba zakka ba sai ka fara ba sadaka kaga da ba kai kiyaya ne ba kai kin fara ba matar da ce ka ciyar da ita ba da ba ta aura ta biya wani kuɗin tafiya dole sai ka fita da ka kayan tafiya amma sai ka kyautata mata sai ka ce zo ka tafi holiday ta ga wannan kyautatawa ne kai ma da kake gudu kan magana dafa abinci malamai suka ce da hadisai da suke nuna cewa matan sahabbai su suke yin abinci a gida ashe ko da ba wajibi ba ne ashe abu ne wanda wasu malamai ma suna ganin dole ne ki ma da jiki abinci da ba haka bane da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci da da da da ya ce da wannan matan ba haka bane kuma an dauko hadisin da na kawo ma wannan wannan magana ta ta ba ku ce mun kauce hanya da na ma? wajen da ana kun zuwa ce a wasu ba a sallan ta fi yaya wannan tana bukatar yan aiki da zai za ka ce yana da cikin aiki gida na sallan sallan ya ce ga hannun sallan ma tafi yayin aiki kirkira ke kira ga ake a jabota ga ɗayar annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa tsaba abincin da take ma mijinta aikin gida Ba malamai suka ce ba wannan abin ba a kanta yake ba da annabi sun alaihi wasallam ya ce mata a tsaro magiyar ajiya ma addu'a ya bata da ya ce da ita wannan lallai a samu magiyar aiki da yin abincin ba wani abu ba ne da yake da muhimmanci wanda kusan su malamai suka ce wajibi yake da baki da wani maganar cewa is not my choice wasu malamai Kuma fahimci maganar to mun tafi akan ma da wajibi bane to dan Allah shin ba sai da shi ne ba sai da gida ko da shi ba kuma ne da to dan Allah ku dinga duba komai ta fuskar ihsani eh ka biya mai gadin ka kudin ya da gudun kake babu ne laifi wani lokaci ga ɗakin mai gadi yayin nisa kai ga kai kusa da gate da mota zai shigo ba lalle sai ka ce ai na biya su salari ba shi dole shi zai bude gate ba ka bude gate shi ma yana cikin ta shi ma ya ba ka bude gate da tun daga karan bakin gate mota zai shigo ba sai ka kira sunan shi zai bude gate ba kai ma ka bude gate duk da kana da shi ta kyautatawa ne kuma shi ne aziyara Allah ya mu الزيادة على القدر الواجب abin da. aka kaddara maka da wajibi sai kai kare haka. kun gane dukkan misalan da muka bada yanzu nan kaga sallah yanzu nan tsayuwa tabbiyar ihram karanta suratul fatiha kun gane amma a bayan istisna ai ziyara ne ala al-qadar wajib ba wajibi Ka kaga da ba to wannan duk su ne mutum yake tarawa sai ya sami wani matsayi da wani sabu samu ba fallazi ya hanci da ibada ala alƙalar wajib wanda ya zo da ibada ta fuskar wajib ya haifu da hukumu fi an jiha wanda bai kasance ya yi batanci a cikin wannan aikin nasa ba to wa kada a sana shi ma ya kyauta da wannan aikin kai ne kai komai ba sallah dan ma ana da alƙawari kai a sallah ka zo kai a tsawon istisqa ba da ka karanta ba ka daura a wannan kirjinka ba ka saki hannunka ka yi sallarka ka karanta fatiya alala ka karanta fatiya sannan ka tafi rukuni ka taso ka tafi ba ka yi addu'a ba bayan tasowa daga rukuni ba ka yi kowane addu'a ba ka yi addu'ar da aka aka daura maka kai a rukuni kai a zuwa aka daura maka kai a sujjada ga shi nan dai gabaki daya kai wani ababen da suke wa da kai sallah kai sallah ne ka kyautata tun da kayi abin da aka daura wallazi yukammilu adabaha wa mustahabbatiha fa huwa muhsin amma wanda kuma ya cika ladubba na sallah da kuma mustahabban sallah kai wa za ka yi da sunan salabatai mustahabbai ba ko ba ka bane to wanda ya zo mustahabbai a cikin sallah to wannan muslim sunan sa muslimi ihsanan kyautatawa abla min al-ihsan sabiq wanda ya yi kyautatawa na mutum na farko shi ma duk da shi ma mutumin farko ya kyautata tunda ya yi abin da Allah ya wajabta masa mutum na biyu ya yi abin da Allah ya wajabta masa sa'an nan sai ƙara da mustahabbai kaga shi ma ya kyautata amma shi ne ai ihsanan ablag min min al-ihsan as-sabiq kyautatawa sa ya yi kyautatawa mutum na farko وهذا يدل لك على أن الإحسان يتفاضل فيه فيه الناس وأن شيء شيء يدكي زوا جميل yana maka ishara cewa ala annal ihsana cewa lalle kyautatawa ya tafada filin na mutane suna ɗara juna akan insani ma insani ne ba amma ya ne ya tura insani wannan misali da muka bayar yanzu na ayi ya karantar da mu haka fa kuma amal ahsan min amal sai aiki aiki ne amma sai kaga wannan aikin ya fi wancan kyautatuwa sallah abu da ya sallah mutum ya yi sallah sai ka samu cikin sannan abdulkarim ya ci kyautatuwa a kan na masar ko na masar ya ci kyautatuwa a kan na abdulkarim amma duk kan nasu ne me yasa isari wani ya ki sani da ya tashi ya sallah inda aka ce yi wani ya yi amma ya zo da musamman sallah kaga sallar shi sai ya ci akma wa ahsan ayyuka وعبادة أحسن من عبادة سيكون عبادة والعبادة سيكون عبادة توتتوا mizani isa mizani na isani madarar isa ce kulle ibadatin ala a kowane ibada da mutum zai yi isani kyautatawa yana cikin al'amuran guda biyu duk wani aikin da mutum zai yi to kafin a ce ka wannan aikin to sai an tabbatar da abubuwa guda biyu kun fahimci magana da an tabbatar da abubuwa guda da al'amrul awwal al'amrul awwal al'amari na farko al-ikhlas da Allah mu saurara wannan yana da muhimmanci sosai al'amrul awwal al'amari na farko al-ikhlas shine abin da ake ce cewa ikhlas sincerity shine tsarkake niyya da ibada تبيو الله شكري لله تعالى كي إخلاسي كد أركة نيرك لعلنا مدوك الشركي بأن يؤديها كأنه يرى الله شين متين يزود ونن إبادة يرى ونن إبادة لأك أولى بسا كأنه يرى الله كما شين من الله كما شين من الله كما شين من الله كما شين من الله kamar kana ganin Allah kana karatun Qur'ani kamar kana ganin Allah kana azumi kamar kana ganin Allah kana aikin hajji kamar kana ganin Allah kana fitar zakka kana bayar sadaqa duk aikin ibada da ba ta yi ibada ismun jami'in da kuma ibada da ke ko ibada da من الأقوال والاقوال الباطلة والباهره كالصلاة والصيام والحج والخوف والرغبة والرهبة وكذا وكذا كما لم يكن سيدي عليه السلام هم بس مجالة تو وانا دولة سيدي كوتك آية الفتو الأمر الأول سيدي شيء الإخلاص لله تعالى لأن يؤدي تاخذ أمر الله تعالى ka ɗan nan gobin bayani idan kuma ba ka ganin Allah mai kashi sarki ai fa inna Allah ya rawo to sai da sai san cewa ai Allah nan ne Allah mai kashi sarki yana ganin wannan mutum da Allah kun fahimci wannan wannan ma'anar misali ne daga fassarar da wanzu jira da kan Allah tabbata da rashin yi wa misali cikin hadisin da ya yi cikin hadisin cikin العمل الثاني الامر الذي كالكشف إنسان اتباع اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة بأدائها بلا غلو ولا تفريط الأمر الذي فيه نفر كل لا شركه شيء كيف تعبوا كيف تعبوا الله kayan da talaki ta yi domin Allah wa kaji sarki abu na biyu ihsani ta ihsani abu na biyu shi ne ittiba'u na farko shi ne ikhlas kyautatawa in ku shi ne tsarkake niyya kai domin Allah abu na biyu shi ne ittiba'u hanyar da sallallahu alaihi wasallam shi ne bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dace da sunnar annabi wajen yin aikin فالمكتشف يتبقى الذين يتبعون الله والله والله إذا من أي اتباع لا صعب يرجع من شيء الله يذكر الإخلاص da ko za ka zo mai aiki wanda ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan aikin amma babu ikhlasi Allah bai bukatar mutaba'a ɗanka sai ka haɗa ikhlasi da kuma mutaba'a sai ka domin Allah sannan sai ka yi yadda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka da aka zo sallah Allah ya yi sallah to ka ta shi sallah kai domin Allah yanzu kuma kai niyyar sallah ta kuma ba yadda ka so ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu muni musalli yanzu ba za ka yi sallah ba sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda da sallar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma annabi ya ce ku karbi ba na hajjin ku a wajen sai ba za ka yi aikin hajji ba sai yana sassar ba da sauran aikin hajji kun ci magana ba to wannan shi ne al'amur sani ittiba'u har inda sallallahu alaihi wasallam bin kirkar ibada da da'ina Allah ne ba tare da mutum ya yi gulubi ba ko sai da ake cewa gulubi extremism extremism ba tare da mutum ya yi wuce goma da ba shi ne da gulubi Ba babu extremism wajen yin sallah kuka yi extremism wala ta tsoridin tafsir ke da mai da tsoridin lantarki shi ne ta yanke ba ka yi abu yadda ya kamata a yi wancan ka wuce gona da yi wannan ba baka ko kawo hanya ka yi shi yadda ya kamata a yi ba shi sa cikin qur'ani aya na biyu in a sura na biyu aya na dari da hamsin da uku ko arba'in da uku الله مستركيك وكذلك جعلناكم أمة وسطا دونك المكسن ياكو الأمة وسطا شيء مجروفيا زكاة أكي شيء الكلب إمام الكلب مفسر لي أتنك أشكر إمام الباطل كيف يشير بين الغلو والتقصير الأمة على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي بين الغيوم بجد تكريم الوجه ولا العلم والتقصير شيء التفريط لا تشكي kai ba ka yi sallah yadda ya kamata a yi kai don jini ka ba kenan ka tsayuwan ba ka ka zo mutum zai yi sallah an ce ya tsaya a sallarsa tsayuwa irin da sojoji hukunci maganar mutum ya tsaya a tsaye mutum ya tsaya a tsaye ya yi sallah mutum ya tsaya a tsaye ya yi sallah ya yi allahu akbar ya ɗaura hannunsa ya tsaya haka yana kallon inda zai yi su kaga yana tsaye straight sai fa wanda ya tsufa ko wanda yake da ciwon baya musulunci la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ko da mutum ya yi haka kaga bainal bainal guluwi bainal guluwi wa tafri wani da ana sai mutum misali sai mutum ya zaki, ya wuce yadda aka yana haka yana haka kamar yadda ya zuwa cikin asar umar zana kanta bai ga wani haka ita tsarin wannan ba nan kushu yake ba dauke kafaɗan ka ka tsaya ka natsu a sallama. Ka haka wani ustazu da an zo sallah ya kaji an yi haka a nan shi بين الغلو والتفريط ويقول التفريط التفسير كده كده بيشكو هذا يسلم وقال هكذا هنا هكذا wallahi ba ba ta ba gani mutum ya tsaya yana sallah yana haka yana kalle kalle yana Allahu akbar sai kaga ya dan je haka yana haka to kaga wannan tafrik kenan ba ka zo da abin da ake bukata ba to wajen rukuni wajen rukuni yanzu nan me ake bukata wato a cikin sallah sai da aka tabbatar cewa al'umma na sallah da sallah wallahi tsaka wannan a tsakiyar su a wajen sallah da aka tafi sallah yanzu da aka zo maganar rukuni sai ka gan na hadisin da na aisha Allah sai mutum ya tafi rukuni aka ko ba hadisin ta ba mutum ya tafi rukuni ko na Abu Huraira a rukuninka aka ce ka bayan ka yi ke zama parallel da kasa sai ko wanda ya tsofa bai yi kullum muna fara ko ba ka bane ko wanda yake da rashin lafiya a spinal cord shi ko wani abu ya ci ciwo amma idan mutum da lafiyar sa saboda addinin musulunci duk abin da aka ce kai in ba ka da ikon yin haka a sauke maka saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to a yayin rukuyi ina za mu samu guluwi yanzu nan guluwi da kuma mai tafri guluwi yanzu nan sai ka ga mutum yayi haka ya tafi kamar zai sujada a ƙasa ka ga ya wuce gona da gini menene tafri shi da sai ka ga mutum yayi haka shi bai ba so ya yi abin da ya kamata ka zan kullum sujjada kuma ba an ce a tafi sujjada sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ka ga mutum ka tafi sujjada haka kai Allahu akbar ka ba da kai kun gane kafafuwan ka komai to menene guluyi anan da kuma tafrid guluyi anan shine mutum sai ya tafi haka kuna ganin wasu aiko tabburi kuma sai daga mutum mun fahimci magana to ashe a komai da musulunci kamar yadda alkalbi ya faɗa a cikin tafsir na imamu bagawi karkashin wannan aya na wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sai ce bainal ghuluwi wat taqsir at taqsir bi ma'ana at tafriq shi da lafiya Allah ya sa mu gane وهذا يكون في كل عبادة ومعاملة لحقها وأن كل عبادة لتنزيه لكم الدب والمعاملة لذلك لو جاءت سأقول إيه إحسان أشكي إحسان كما شيني كتوتك كيدو من الله ملوك كيسنك كما كيدا على صلى الله عليه وسلم يجي وهذا يكون في كل عبادة ومعاملة لحقها wannan insha Allah za mu tsaya idan Allah ba ta sarki kai sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka faɗa muka yi Allah ba ta sarki ba mu lalar shi wajen da muka kuskure Allah ba ta sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk